ba ba ma gonan bayan zanga-zanga har yanzu kuma matsayar mu kenan da bayan zanga-zanga da kafin zanga-zanga haramun ne zanga-zanga a addinin musulunci banda haramcinta addinin musulunci mun hango bala'o'i da zaka iya faruwa da mutane idan sun yi zanga-zanga ba kuma mu kadai ba muka hango waɗannan masifu daga cikin manya-manyan malamanmu akwai al'imamul hassanul basari alaihi rahmatullahi mutatabi'a Hassan al-Basri yace idza aqbalatil fitnatu arafaha arafaha kullu idan fitina ta tinkaro duk wani malami da yake da alaka da karatu to yakan iya gane bala'in da za ta haifar wa idza adbarat arafaha kullu jahilin haka in kuma aka ce wannan fitina ta zo ta juya baya to anan ne kowanne jahili ke iya gane ta wannan maganan ka je ka karanta ibnu sa'ad a cikin tabaqat musallari na bakwai shafi na Za ka samu wannan magana ta Hassanul Basri da ya faɗe ta Ibn Sa'ad ya rawaito ta a cikin At-Tabaqatu sannan ka je ka karanta Bukhari a cikin At-Tarikhul Khabir a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da ashirin da biyu imamul bukhari gidan ingancin magana kenan in dai magana bukhari ya rawaito ta ba a kokonto akan ingancinta to ya rubuto ta a cikin ko ya kawo ta a cikin at-tarikhul khabir a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da ashirin da shida haka alimamu imam abu a cikin hilyatul awliya'i kwalliyar waliyan Allah sunan littafin kenan a mujalladi na tara shafi na 24 ka je kaka karanta wannan magana a cikin ainihin wato abin nan Hilyatul auliya cewa abin nan al-Imam yace idan fitina ta tinkaro wa al'umma, to duk wanda ke da alaka da buɗe littafi yana karatun ayoyin alƙur'ani da hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to zai iya hango ta tun tana lariski ko tun tana kwaya kusar zai hango ta za ta higo gombe amma jahili sai ta zo gombe ta wuce ta wuce tumfura, ta wuce alƙalere tana neman shiga bauchi sannan shi yake gane ta wannan misali ne kaɗai in kana da hankali zaka gane malamai da masu da'awa kafin ta iso suke gano ta su an karar da al'ummarsu jahilai kuwa ba sa gane ta duk yanda zaka yi da hi ba zai gane ba sai idan barnar ta faru to wannan shine abin da ya faru yau a wannan kasar an kashe bayan Allah wanda ba su ji ba ba su gani ba ba su suka zalunce ku ba ba su ne da shugabanci a hannun su ba ba su ne da madafan iko ba an kashe su a banza an fasa shagunan bayan Allah an kwashe musu kayan abinci a banza an kona shaguna an yi abin da duk aka ga dama a jihar Kano muna magana da wani sakatariyar wudil ya ce ya rantse da Allah san da aka yi mata tsirara kamar yadda dan adam yake wada kansa tsirara duk abin da yake cikin sakatariyar sanda aka balle shi gaba ɗaya to bar wannan ka iya cewa properties ne na gwamnati ko kayan gwamnati ne dama da su ake rigima a garin nan akwai mutumin da na sani an je an fasa sito dinsa da suga da gishiri a ciki ya fi buhu ɗari shida an kwashe su kai da kake cewa an zalunce ka shi kuma wannan uban me kai ka faɗa mana uwar me kai yanzu kai da kake cewa an zalunce ka shi wannan lasisi aka baka daga saman bakwai cewa abin da ka ɗauka naka ne halal ne kuma wannan mutumin da ka fasa suto ɗinsa da wanda ka fasa shagonsa da wanda ka fasa kaza ka ɗebe marka da wanda ka daka da wanda ka sara da adda ka karɓi wayoyinsu su waɗannan su ne suka zalunce ka a Najeriya su suka tauye ma haƙƙi su ne suke rike da madafun ikon da ka kiya isa gare su ka illata su to dama abin da muke faɗa idan wannan ta taso to Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana kan cewa ba waɗanda a dalilinsu ko aka jangwalo fitinar saboda su abin yake ainihin wato shafa ba Allah maɗaukacin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku masu imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idza da'akum lima yuhyikum in suka kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku muna godewa Allah ba alfahari bane muke yi da abin da muke karantarwa amma muna godewa Allah da Allah ya dora mu kan wannan layi kuma har yanzu muke tafiya a kansa muna fata idan numfashin mu na ƙarhe zai fita Allah ya fitar da shi muna kan wannan layi na Annabi Muhammadu da wannan da'awa ta sunna da kuma karantar da mutane gaskiya Allah kada ya jarrabe mu da kaucewa ko baudewa ya Allah muna roƙonka ka dauki numfashin mu na ƙarhe akan wannan layi mun faɗa mutane ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah Iza da da'akum lima yuhyikum in suka kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku ne ba wai zai cutar da ku ba Allah ya ce wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi ku sani Allah na iya sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa wa annahu ilayhi tuhsharuna kuma zuwa gare shi za a tara ku gaba daya sai Allah ya ce ko fitnatan ku ji tsoron fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa idan ta faɗo ba iya wanda suka jangwalo ta ko aka jangwalo a dalilin su ne kaɗai abin zai iya shafa ba na rantse muku da Allah ɓarnar da aka yi daga jiya zuwa yau duwa yanzu da nake magana kaso 85 zuwa 90 bai shafi waɗanda asali su suka zalunce mu a Najeriya ba haka ne ko ba haka ba to wannan shine bala'i don haka wallahi kai da ka rungumo buhun wani a shinkafa ka ɗauko shi a wuyanka ka gudu da shi gida da kai da ka ɗauko keke nafe ɗin wani akwai wani inyamuri a garin nan an ce min an fasa sito ɗin shi duk mashinan da suke cikin wannan sito ɗin gaba ɗaya ko ƙwaya ɗaya ba a bari ba sanda aka kwashe su mashinansa gaba ɗaya akwai wanda ya ce mu ya ce ya rantse da Allah shi akan idonsa aka yi wannan abun idan dai mutumin nan iya abin da ya mallaka a wannan store din shine arzikin sa to daga rana idan tau ya karye kenan har abadan abidina akwai ɗaya daga cikin malamanmu masu da'awa yana noma gidansa gida ne gandu guda banda 'ya'yansa akwai almajiransa akwai 'ya'yan makota akwai 'ya'yan ƴan uwa da ya kwaso yake renan su don haka sai ya saka wa kansa dole ya dinga noma don noman abin da za su ci ya ɗebi shinkafarsa kusan buhu goma sha biyar ya kai gidan shinkafa akan a zazzabe masa a gyara masa ya dawo ya ci gaba da dafawa bayan Allah an je an fasa gidan shinkafar ba tasa ba duk shinkafar da ke gidan shinkafar nan gaba ɗaya an wawace ta yace ce iya tasa kaɗai ya kai shinkafar ta fi naira dubu ɗari takwas ya bai san ta ba dubunnan bayan Allah da 'yan kasuwa da wanda suka kai ai musu ba wannan ita ce zanga-zangar lumanan da kuka yi ta ikirari cewa za ku yi wannan ita ce zanga-zangar lumanar da kuka ce za ku yi kuma wannan shi ne akibar zanga-zangar lumanar da muka ce kar a yi ana jin haushinmu muka ce kar a yi ana tsine mana albarka ana zaginmu muka ce kar a yi aka ce kuɗi aka bamu wannan ita ce akibar akwai wanda ya fito ya bidiyo a kaina wala Allah ku ba ku ga bidiyon ba ɗazu ya kira ni bidiyo ya babu irin zagin da bai mun ba ya sa malam Musa Asadu Sunna ya sa kusan mu biyar su Dr. Abdullahi Gadan kai yana nuna hotunan mu yana danna mana ashar ɗazun nan ya kira ni na yi rakodin maganar da muka yi da shi yace malam ni ne ne bidiyo kaza da kaza da kaza sai na nuna ban san shi ba karhe yace bari kana whatsapp da wannan number nace ina yi sai ya turo min bidiyon sai na kalla kira shi nace eh lalle na gani yace malam wallahi summa tallahi duk abin da kuka faɗa na cewa za a cuci waɗanda ba su da haƙƙi a cuce su a wannan zanga zangar ni da ido na na gani Allah ya yafe mana abin da muka faɗa akan ku kuma na rantse muku da Allah yadda ka san dai haka ka ganni da karatuna haka ka ganni da matsayin da Allah ya ajiye ni wallahi baka isa kai ne zaka dinga juya ni ba amma na yadda Qur'ani da hadisin Annabi Muhammadu su zamanto su ne masu juya ni wajen faɗa maka abin da ni na zina gamsu da shi amma fa ka sani faɗa maka da nake yi ba na ce ma dole sai ka ɗauki abin da nake faɗa ma ba amma kuma ba za ka ƙi aƙibar abin da aka faɗa maka ba ya same ka na rantse da Allah ba za ka ƙi aƙibar ya same ka ba yasa sai yace ku ji tsoron fitina ba ta shafar wanda kaɗai suka jawo ta yace haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki yana nan a madakata kuma zai same ku wannan bawan Allah ya ci gaba da gaya mutanensa wa alamu annal an annama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim ku sani lallai dukiyarku da ƴaƴanku fitina ne Haƙiƙa a gurin Allah ne lada wanda yake mai yawa yake duka waɗannan bayin Allah san da suka faɗa cewa kar a yi wannan abun kar ayi wannan zanga zanga bala'in da ke cikin ta Allah dai kaɗai ya sa adadinsa amma har yanzu mutane sun ƙiji to dama ba hauhi ya ce in ka ƙiji ba ka ƙi gani ba in kuwa ka gani ba ka ga da kyau ba ku je ku ga yanzu abin da aka ɓarnata ku je ku ga shagunan mutanen da aka farka babu gaira babu dalili wani yau ɗin nan yanzu haka an jefa shi cikin talauci sai kuma ranar da Allah ya taso da shi yana cikin rufin asiri kuma da yawa daga cikin mutanen da aka barnata wa dukiyarsu akwai waɗanda hatta ƴan uwa da abokan arziki suna cin arzikin dukiyar domin idan sun samu suna yaga wasu makota da wasu ƴan uwa da wasu dangi wa wasu lokuta ma har wanda ba su da dangantaka da su to yau an waye gari sun karye maimakon su su ba da taimako su ne za su je neman taimako a gurin wasu yanzu wannan baya aka ci jama'a ko gaba aka ci tsakaninmu da Allah ku faɗa da bakinku baya aka ci ko gaba aka ci baya aka ci to menene zai kai mu ga ci baya a wanne dalili bala'in da muke ciki kaɗai bai ishe mu ba sai mun sake jangwalo wa kanmu wani an ci mutuncin jama'a akwai wanda ya ce min ya kama hanya zai tafi gona da ƙyar ya kwaci kansa da wayar aljihunsa ya zo zai wuce Ya ce wallahi da suka hasko waya a bakin aljihunsa da ƙarfi suka kama shi da kokawa akan siya kai sun kwata waya shi ma ya tahiye kokawa da su ƙarshe dai da ga in ya ce zai yi tamashin zai yi ta waya lalle zai rasa ɗaya a cikinsu. da aka sai jefar da mashin ɗin ya runguma wayarsa aka dinga kokawa da ƙyar ya sha suka faffasa mashin ɗin suka yi gaba ya dawo ya tura sauran kwalin mashin ɗin ya gaba wannan fa shine abin da ya faru a garin nan da sauran garuruwa Tirela na gani na mangyada jama'a mangyada yalo yalo na wani ɗaya daga cikin attajirai bayin Allah ba sanata ne ba ba dan majalisa ba ba minista ne ba ba gwamna ne shi ba ba shugaban ƙasa ba ba komai ne a siyasa ba ba komai ne a shugabancin ƙasar ba kasuwarsa yake yi amma aka hau kan trailer nan ana jefo galan ɗin mangyada, ana tafewa wani a jefohi ya fashe man ya watse wani kuma wasu su tafe haka aka dinga yi jama'a har mata mata jama'a mata da suka ragwance suka suke yawon neman taimako na ga mace da buhu na 50 kg a wuyanta tana tafiya da shi za ta kai gida mace 50 kg kusan kwano 50 a gadon bayanta ta ɗaga za ta gudu da shi gida mata duk wannan kuma mutane su ba su yarda su azzalumai bane har yanzu akwai wanda suna ganin waɗannan manyan da suke sama su kaɗai ne azzalumai to da a ce ba mu san ayoyin zalunci ba ne da haika ce su ne kaɗai azzalumai da Allah ya tahi dan ya san mu a cikin suratul an'am in ban manta ba sai Allah ya ce wa kadhalika nuwalli az zalimin ba'dan sai ce bima kanu yaksibuna hakanan muke jibinta azzalumai ga azzalumai ƴan uwansu saboda abin da suka kasance suna aikatawa wa kadhalika nuwalli ba'd az-zalimina ba'dan Allah ya ce bima kanu yaksubu idan kaga gwamnati ta zama azzaluma na rantsa da Allah nassin ayar alqur'ani ya tabbatar mana da cewa mutanen cikin gwamnatin ne azzalumai yasa Allah ya kawo musu azzalumai ƴan uwansu wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu yaksubu Allah ya ce haka nan muke jibinta azzalumai shugabanni akan azzalumai talakawa saboda abin da suka kasance suna aikatawa yau dauki sana'ar da tafi kowace kaskanci a kasar nan ka kira ta ku yi lissafi da su na rantse da Allah a cikin kaso goma na wanda zaka yi magana da su kaso bakwai zuwa takwas sai sun zalunce ka kafintoci ne kira su ku lissafi ka gani in ba su zalunce ka ba mesin ne masu aikin gini kira su ku lissafin bunhunan siminti da rodi ka gani in ba su zalunce ka ba akwai mutumin da ya gaya mun ya ce ya ɗauko ma'aikata sun yi lissafi sun yi duk wani abu da ka sani ya ɗauki kuɗi ya ba su ashe duk lissafin da suka yi masa ninka masa biyu suka yi idan za a sai rodi katan hamsin abin nan lan hamsin sai su ce lan ɗari za a saya idan za a sayi buhu goma hesce buhu ashirin za a saya in za a sai dutse trip ɗaya ya ce trip biyu ko trip uku za a saya in za a sai yashi ya ce wallashi haka ya ɗauki kuɗin nan sai ya danna musu to amma sai ya saka wani cid a cikinsu shi ma ma'aikaci ne amma yana da gaskiya sai ya ƙi danka abin a hannunsu sai ya banka a hannunsu sai ya ce kai ka ci gaba da monitorin me yake faruwa idan aka zo sayan abu sai ya ce musu ba an cewa alhaji kaza za a saya ba sai kai da Allah kai shiru da Allah da Allah ka tsaya in an gama za mu yi za magana da kai sai da aka gama gaba ɗaya suka zo yi suka lissafa har da shi aka yi lissafi cewa to an sai kaza na kaza yanzu kaza ya shaura don haka mu kaza ne za a raba kowa za a bashi kaza sai ce a shi wallahi ba da shi ba suka ce a'a ka karɓa ka huta ka je kai ma kai uzurin gaban ka yace wallahi ba zan karba ba suka yi suka yi da shi ya ki karba to inda ya dabara sai bai ce zai je gaya Alhaji ba sai ya tashi sai dai sai ya ga ya yace ga abin da yake faruwa da aka zo ana hira da ɗaya daga cikin su a police station cewa ya rantse da Allah abin da ya niya inda ya san wannan mutumin zai je ya gaya wa Alhaji abin da suke wallahi a wannan daren za su yanka shi na rantse muku da Allah wannan al'umma ce wai take buƙatar a bata shugabannin arziki masu tausayinta wanda ba ta tausayin junanta al'ummar da ba ta tausayin ‘yan uwanta talakawa wai ita ne take bukatar a ba bata shugabanni masu tausayi ɗazun nan nake ganin hira da wata mata a jihar kaduna mijinta ne ya ɗauki kuɗi ya ba ta naira dubu ɗari hudu a kan ta yi kasuwanci sai kuɗi suka karye a hannunta mene mijinki ne sai ki kira shi ku zauna ku tattauna ki faɗi inda kuɗi ya watse idan ya tausaya ya yafe oho in yace haɗa mun a hankali oho in yace ga wani jari ɗora ki fitar da wancan oho matan nan sai ta ɗauki hayan 'yan ta'adda ta biya su akan su je su kashe mijin su kashe mijin aka zauna da ita ana hira da ita tana cewa wai tana tsoron abin da zai biyo baya ne tsakaninta tsakaninta da mijin shi yasa ta bada kwangilar kashe shi akan dubu ɗari hudu mata ne fa mijinta ya kama ta ɗai ɗai ɗai sau biyar a hotel ana kwanciya da ita a na biyar ɗin sai ya ɗauke ta sai ya kai ta human right ya ce hi ba zai gaya wa iyayenta ba ba zai fallasa ta ba ba zai tona ta ba amma abin da yake so ya zo ne ya sake ta a gaban hukuma da shaidu saboda kar iyayenta su ce bai mata adalci ba tunda duk ba san me yake faruwa ba don Allah ka kwatanta min haƙurin mutumin da ya kama matarsa sau ɗaya a hotel ya yi shiru ba wanda ya gayawa ya ƙara kama ta a na biyu ya yi shiru bai gaya kowa ba ya ƙara kama ta na uku ya yi shiru bai gaya kowa ba ya ƙara kama ta na hudu har na biyar ya ga abin rihin mutuncin ya kai intaha sai ce a hakan ma ba zai gaya kowa ba amma a tafi gaban hukuma mana ya ba ta a gurin ya je ya ba ta takarda sai su ma'aikatan hukumar human rights suka ce to su a gurinsu nan ba su cika son kisan aure ba sai dai sulhu baiwar Allah za mu baki shawara me dalilin da zai sa ba za ki gyara wannan abun ba mijinkin nan alamu sun nuna yana ƙaunar ki mutumin arziki ne ba mutum ne mai hayaniya ba mutum yayi miki irin wannan uzurin har sau biyar anya akwai wata ta zo da irin wannan matsalan muka yi mata nasiha ta ce ta yi alkawarin ba za ta sake ba muka sayarita ta da mijinta suka tafi ke me zai hana ki mar alƙawarin cewa ba za ki sake ba mu roƙe shi ya mai da ke gidanki wallahi buɗar bakin matar nan ta ce ita ba za ta yi alƙawarin ba za ta sake ba da haka kawai ba ta takardarta ba za ta yi masa alƙawarin ba za ta sake ba wannan al'umma ne take buƙatar adalan mutane wanda za su yi mata jagoranci su yi mata shugabanci na rantse muku da Allah kuma ba ku abina na bashin rantsuwa wallahi summa tallahi idan ba dawowa muka yi muka gyara halayenmu da ɗabi'unmu mu ma da muke matsayin ƙananan azzalumai ba na rantse da Allah babu yadda za a yi waɗannan mutanen su gyaru mu gaya kan mu gaskiya ka san yanzu idan ka ce wa mutane su dawo da Allah wani ma sai ya ji kamar rugamar ashar kai Allah fa ka kace ya dawo gare shi yanzu don Allah da wa za a haɗa ka da ya wuta Allah da wa za a haɗa ka ka dawo kusa da ya wuta Allah amma yau an waye gari saboda tsabar mutane sun kangare wa ubangiji idan ka ce mutane su dawo gurin Allah na rantse da Allah wani sai ya ji ya zo wuya ya za a yi samu damar da zai maka wata illa saboda ka ce mar ya dawo ga Allah yanzu cewa a dawo ga Allah ma laifi ne ka ce wa mutane su ji tsoron Allah laifi ne to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa tsoron shi ne ma ya zo da labarin tsoron Allah shi ya karantar da tsoron Allah amma tare da haka Allah san da ya ce masa ya ayyuhan nabiyyi taqillaha wala tudil kafirina wal munafiqina ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah jama'a in za a ce wa annabi ji tsoron Allah to ina gani da kai wanda gaba ɗaya mu ko ta ina zunubai ne la tu'addu wa la tuhsa ba za su kirgu ba ba za su kididdigu ba yasa ayoyi da yawa suka zo suka nuna cewa waɗannan al'amuran mu muka dawo kanmu Allah ya ce inna ma bagayukum ala anfusikum zaluncin ku akan ku yake ƙarewa na rantsi da Allah inna ma bagayukum ala anfusikum zaluncin ku akan ku yake haka Allah ya faɗa ba wani wanda ya ja mana wannan abu mu muka dawo kanmu an kashe mutane an ɓarnata dukiya an ƙona gurare an ci mutuncin bayin Allah aiji da kansa ya fito ya ce to sun fahimci zanga-zangar nan ba ta lumana ba ce ta shegantaka ne da iskanci a nan muka faɗa muka ce akwai mutane kusan kala biyar ko shida wanda ake zargin za su shigo zanga-zangar nan idan aka yi ta daga cikin waɗanda muka faɗa mun ambata akwai ɓarayi a ciki na rantse muku da Allah wannan abin da ya faru a Najeriya daga zuwa daga jiya zuwa yau wallahi tallahi ina rantsuwa wasu na cewa in daina rantsuwa ina so ku san cewa wallahi na kan rantse ne akan abin da nake da yaƙini akan sa kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa in dai rantsuwa ka yi ta akan daidai ne baka da laifi in dai ba akan ƙarya ka rantse ba baka da laifi sai dai ba a san a yawaita ta wannan haka yake ba a san yawaita ta sannan irin rantsuwar da muke yi waɗanda take ta lagau Allah baya kama mu da ita la yu'akhidukum Allahu bil lagawi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum a wata aya walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman dan haka duk abin da ka san akan gaskiya ka rantse baka da matsala Ke yasa ma Allah ya kawo rantsuwar saboda fadanta shi yake tabbatar da cewa abinda kake fada gaskiya ne wallahi tallahi abin da ya faru a tsakanin jiya zuwa yau idan da za a ci gaba da wannan zanga-zangar to bai wuce ɗaya bisa goma ne na abin da ake zargin zai faru ba wallahi ba a yi komai ba wallahi wannan wa'azi da malamai suka yi da jan hankali da masana suka yi cewa kada a shiga wannan abun wallahi shi yayi tasirin da abun ake tunanin zai tsaya a iya haka wanda kuma Allah ne kaɗai ya san cewa zai tsaya din ko ba zai tsaya ba kar ku ta cewa an sa kafiyu kar ku ji cewa an yi an saka dokar hana fita kar ku ji cewar kaza ba fata muke ba ba kuma mummunan fata muke ba Allah ya sauwake waɗanda za su ci gaba da amfani da wannan damar wanda su har yanzu bukatar su bata biya ba domin daga cikin manyan bukatun su shine kasar ta durkushe gari ya wargaje yan kasuwa su lalace duk wani harka ta tarwatse Najeriya ta koma tarihi da labari ba wai tana ci gaba da existing a doron ƙasa ba wannan shine ajandar su dan haka bukatar su bata biya ba na rantse muku da Allah ku rike wannan maganar a yau wannan abun bai tsaya haka ba sai dai Allah ya kiyaye kawai shine sai dai Allah ya kiyaye amma wallahi abun bai tsaya haka ba bukatar bata biya ba har yanzu tukunna duk waɗanda aka yi wa asara har yanzu bukatar da bata biya ba wasu na nan suna asibiti a kwance wasu na nan rai a hannun Allah wasu na nan kaza akwai wanda aka buga min waya na san shi aka ce min gahi nan yanzu an karya mara hannu da kashin nama ne kadai ya rike kashin hannunsa an tafi da shi gurin dori wannan iya wanda ka sani kenan banda wanda baka sani ba ba za mu daina faɗa ba ba ma goyon bayan zanga-zanga kuma zanga-zanga masifa ce bala'i ce sharri ne aƙibarsa ba alheri ba ko ba komai yanzu iya dukiyar da aka barnata a cikin wannan wuni guda ɗaya da kwana ɗaya wallahi ba a san ranakun da za a dawo da waɗannan dukiyoyi ba wani daga yau an talauta shi nan, har abadan abidi ne ya shiga talauci sai dai abin da Allah ya yi wani an ci zarafin ƴaƴansa wani an ci zarafin mutuncinsa wasu an ci zarafin dukiyarsu wani yanzu ka duba mega ne nan mega nan waɗannan bayin Allah suna sai da mai kasuwa suke yi ba su ne shugabannin garin nan ba ba su ne shugabannin ƙasar ba yan kasuwa ne laborori ne a gurin suna cin abinci wannan mega opposite da mu gashi nan daga cikin abin alheri da muka sani da mutanen nan na farko hatta mu nan masallaci suna ba mu gudunmawar fetur ɗin da za mu sa mu tayar muku fanka ta kaɗa ka aima hudu ba a karantar da kai suna ba da gudunmawarsu daga cikin alherin da muka sani sukan kira malamai da manyan mutane da daddare yadda mai yake tsada su ba su su saya da araha kamar yadda ake sayarwa da araha suna wa mutane bayan Allah alfarma kananan su da manyan su amma jiya aka shiga gurin nan mutanen nan suna dan kasuwar su aka kwace kuɗin da ke hannun su aka daki wasu daga cikin su aka kore su Allah ne kadai ya takaita da an banka wa gidan man wuta gabaki daya kuma duk wannan ka ce wai a zuba maka ido ka yi saboda kai ka karantar da mu saboda kai kai ne ubana in zuba ma ido kan na faɗa ma wannan abin ba daidai bane waɗannan abubuwan ga sunan Allah ne san adadin wanda suka faru a garin nan an fasa shaguna an fasa su to ɗin mutane an ci zarafin bayan Allah an tozarta bayan Allah an dake su an fasa mashina an sata mashina an sata kaza an kona motoci akwai wanda ya gaya min a Kano akwai inda aka kona motoci sun fi guda ashirin aka banka musu wuta gaba daya motoci kawai saboda dama wasu ɓarayi ne sun fito ne sun shiga cikin masu zanga-zanga suka narke da su suka yi barna da suka ga dama kuma wannan ta sa muka ce kar a yi saboda akwai wanda sun wasa wukarsu suna jira mu dinnan akwai wanda suna mana izgilanci idan mutum ka zo ka tsaya zaka sai wani abu daga ya gane kai malam wane ne ya wane eh ya ya zaka fita zanga zanga ya ce wallahi zamu fita ai wallahi ina fita ni ma da mashin wai mu ake wa izgilanci tunda mun ce kar ayi to bari ai mana habaici cewa sai an yi din ba damuwa ka je ka yi kuma ai ka fara yi ka ga abin da ya biyo baya sannan bari ka ji wani iskanci ko ka san akwai matar da na fahimci ɗanta yana ikirarin zai fita zanga-zanga na ga ina da iko da matan nan ma'ana ina faɗa mata gaskiya takan zuwa har gurina da wasu buƙatunta da bukatun yaran na yi iya abin da zan iya na sa wasu su yi matan nan da na ga yaron yana zaƙewa cewa sai ya fita na kira ta da kaina na ce mata wane na ji yana maganganu akan zai fita zanga-zanga ki ji tsoron Allah wance ki hana wane fita idan ana washe gari zanga-zanga nan kar ki bar ya fita daga cikin gidan nan ki hana shi to malam yara ne ba sa jin magana kai cewa yaro magana ba zai kula ka ba nace ce a'a maganar ba sa jin magana ba ita bane ki san yadda zaki ki hana shi fita yaro dai ya fita yanzu maganar da nake muku yana hannun jami'an tsaro kafarsa a karye ko kun san da safe karfe 8 sai ga matan nan ta kira ni wai tana neman agaji na aje a fito da yaro sai ga matan nan tana kira na wai dan Allah malam wallahi abin da ka faɗa yanzu gahi ya faru da yaron nan yanzu haka an karya kafarsa wallahi yana police station kaza dan Allah malam ko in ka sako daga juma'a za mu je malam na ji kamar in tahi da daki silin na dawo ƙasa saboda tsabar takaici da baƙin ciki ni in kira ki akan matsala in gaya miki karki ki nuna min cewa ke ba abin da zaki iya yi kuma yanzu wani abu ya faru kuma ni ki ƙara dawowa gurina kina cewa wai ko zan taimaka miki wannan fa shine rainin da aka yi mana fa karatu wannan da muke yi wa mutane wasu haushin mu suke ji karatu fa kake kana karantar da mutane amma wani abin da zai ci a cikin sa yafi masa muhimmanci akan karatun nan na rantse da Allah yanzu da zan ce muku ranar talata da muke karatun alwajiz ko gobe asabar da muke karatun la ilaha illallah ku zo ku za mu yi rabo na rantse da Allah sai mun rasa ina za mu sa mutane a masallacin haka ne komanda ko ba haka bane yasa idan Allah ya kawo abu sai mu duba su waye ɗaliban mu wanda da babu abin daga akwai muna tare da su sai mu ce duk kowa ya karba Allah ya saka da alheri kai kuma da ka ɗauke ni mutumin banza ka je ka Abu Huraira wannan maganar da nake gaya muku ba wai san raina bane Abu Huraira jama'a wata rana ya ga al'umma ta dade ta koma hada-hadar duniya ta manta da sunnar Annabi Muhammadu yazo yace ye kuwa jama'a jama'a suka taru a bakin kasuwa a bakin gari yace ana can ana raba gadon Annabi Muhammadu yace kuna nan kuna ta neman kuɗi a kasuwa wannan mai kacau kacau sai ya nade ya kulle wannan mai kayan gari sai ya nade ya kulle wannan mai kaza duk suka tare a masallaci suka cika masallaci dam Abu Huraira zo ya zauna akan alhamdulillah. Na Ahmadu huwa na sa'inu huwa na nastaghfiruh Wani a'udu billahi min shiru da anfusina ya jawo Hadisai ya fassara ya sharhi ya jawo ya fassara ya sharhi ya jawo ya fassara ya sharhi sai wani can daga baya sai ya daga hannu assalamu alaikum Abu Huraira yace wa alaikumus salam ce ka ce za a raba gadon annabi muhammadu mu shi ne ya kawo mu naji shiru ana ta jawo hadisai ya ce to ai wannan shi ne gadon annabi muhammadu wannan hadisan da nake jawo ma su ne gadon manzan allah da ya bar mana al'ulama warasatul anbiya lam yuwarrisu dirhaman wala dinaran innama warrasul ilma faman akhadha bihi akhadha bihazzin wasirin haka manzan allah yace sai sauke hannu wannan ma ya daga hannu to da aka jima can Abu Hurairah ya ci gaba da ja hadisai sai wannan ya ce akramaka Allah wallahi dama ban gama daura kayana ba ai mun uzuri barin zai dawo in yi haka da nudkhiluhum zillan zalila sai ya zille kawai wannan ya zille yan uwa al'ummar da ta fifita abin da za ta ci akan addininta don Allah ta ya za a yi ta gama lafiya ta fifita rayuwarta ta duniya akan addini kuma tana so sai ta gama lafiya saboda haka mun faɗa malamanmu sun faɗa an yi maganganu marasa daɗi abinda mutane suka iji sun aikata hankalinsu ya kwanta sun fasa shagon mutane sun ɗebe kwamfutoci da kujeru da ƙofofi akwai fasto ɗin da aka ce min an fasa shi wallahi ba wai kayan ciki ba hatta get ɗin sto ɗin sanda aka ɓalle aka tafi da shi bimalot ko shi ma sanda suka balla shi don abin da yake cikin bimalot sanda suka kwashe shi bimalot na wannan gwamna ne a garin nan ko na wannan dan majalisar jiha ne ko na wannan dan majalisar tarayya ne ko na waye shagunan mahina na wannan gwamna ne na wannan dan majalisar jiha na wannan dan majalisar tarayya to wannan wannan irin bala'i ne jama'a an ce kar a yi kar a yi kar a yi an ƙi ade an ƙi aji to shi shikenan bismillah kuma na rantse da Allah annabi Muhammadu ya gaya wa al'ummarsa ya ce wallahi ku sani kada wata rana kiyama ta tashi mutum ya zo min da akuya a gadon bayansa tana kukan akuya ya ɗauka cewa zan kwace shi a hannun wanda ya zalunce shi wallahi tallahi ba ruwana da kai kar ka zo ran tashin alkiyama da saniya a wuyanka tana me tana kukan shanu ka ce ya rasulullahi taimaka min wannan saniyar wane ce na rantse da Allah duk buhun shinkafar da ka ɗauka za ka ji filin tashin kiyama da ita ka san da wannan wallahi tallahi wannan bi nasu hadisi rasulillahi duk mashin ɗin da ka ɗauka sai ka je filin tashin kiyama da shi duk keke nafan da ka ɗauka sai ka je filin tashin kiyama da shi duk kwamfutar da ka ɗauka duk kujerar da ka ɓalle duk gate din da ka ɓalle wallahi sai ka je filin tashin kiyama da shi in ji annabi muhammadu wannan kenan wanda ya dauki galalan man gada da manja zaka je da hifilin tashin kiyama zaka je filin tashin kiyama ka san da wannan kuma wannan ba magana ta bace maganan manzon Allah ce in ka ga dama ruga ashar ba matsala ba ni ka rugawa ba ka san wanda ka rugawa in ka ga dama yi zagi ba ni ka zaga ba ka san wa ka zaga manzon Allah ne ya faɗa za ka je da shi filin tahin kiyama za ka je da shi ka jira ranar zuwa kawai akwai wanda aka ce min ya sato buhun shinkafa ya rasa ina zai saka shi ya biyo ta wannan layin zai higa anguwarsu mutane layin suka ce a'a ba da mu ba wallahi kana shigowa nan zamu ma dukan tsiya wallahi ya sake zagayawa ta can suka tare shi suka ce wallahi ka shigo nan sai mun ma dukan tsiya wannan shine abin da ya kamata amma saboda tsabar hassada ta wasu mutane a gabansu ake fasa shagunan wasu amma sun kisi magana a gabansu suna da damar su hana yaran wani yana da mutuncin da in ya tahi yayin nasiha za a hakura amma wallahi saboda hassada yake da mai shagon yana bakin ciki da shi yana kallo aka fasa sto din yana kallo aka fasa shagon yana kallo aka fasa aka ɗebi kayansa za ka yi jawabi a ranar tahin kiyama wannan kawai shine wallahi sai ka bayani al'ummar da ita da kanta tana cutar kanta tana zaluntar kanta tana wa kanta rashin adalci wai ita ne take buƙatar adalan shugabanni Allah ka samu dace Allah ka shirye mu Allah ka dawo da mu kan hanya abinda muka faɗa daidai wannan hudu ba Allah ka ba mu ladansa wanda muka kuskure ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana هذا هو ما عندنا بالله توفيقي والسلام عليكم ورحمة الله قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله